ta gaskiya da ya ce ba ana neman ta a gurin ɗan gari ba ne ko bako daga kowa ta fito sunanta gaskiya ba ta da wani suna bayan gaskiya kuma wanda da aka gaya wa gaskiya ya san gaskiya ce sai dai kawai yana da zaɓi guda biyu ko ya aiki da gaskiyar da ya sani a lokacin da ya fahimci gaskiya ce ko kuma ya aiki da san zuciyarsa wannan kuma ya rage nasa kuma hakan zai zamanto hujja ga wanda ya san gaskiya ya take ta don haka ni aiki na na isar da ita inda yana sani sai na faɗa kuma a gaban kowaye zan gaya masa gaskiya bi iznillah ina rokawa tijo a duba girman gurbarsa wanda addinin musulunci ya karrama iyaye a kalle shi a matsayin uba ya masa ina fata Allah ya baka tsohon rai ka fahimci gaskiyar da na gaya maka Shabaki, wannan mutumin ina so a ɗauke shi ya bar min ƙasa ta yanzu yanzu nan a fita da shi can bakin nahiya a kora shi ya tafi an gama Allah ya taimake ka sarkin dogare idan na ƙara ganin ka a ƙasata to ina mai tabbatar maka da zan maka hukuncin da baka taɓa tunanin zan yi maka shi a rayuwarka ba na gode ranka da ni saboda ni da kake kani ba na tsoron yaƙi Allah ya taimake sarki ƙwarar sarki da ni Allah ta baki ki wane mutum Allah ta baki zaki a fita shi sarkin dogare ku kai mai shi kofar fada ga nan za mu zo mu kai shi kan iyaka an ga waran kai Allah ya baka Allah da izinin ba shi Allah taimaki gani ina ganin Allah taimaki sarki to ko ta karar masa ko masa ko ganin yake Allah ka shigo ka tarar masarauta ta yi hukunci ka nemi ka rushe kana ba ko wanda hanya ta ratsu da kai wanda neman fitina to shamaki ba bako ba ko gyatta bari ne shi kanin guguwa zan yi maganin sa gaskiya shi dare. Ina bawan Allah da kike magana a kansa? Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah. Ai tuni sarki ya sa an fitta shi gari. Ya bar gari ya tafi. Wannan wani irin magana kike yi? So ya aka kika sani? Ranki shi daɗe, ai zancen duniya baya koya. Tashi ki Allah shi taimake Sarki ya sa an fidda shi. Duk yadda za a yi, ina son na ƙara gana da shi a duk inda yake a faɗin duniya Ranki ya daɗe, shin kina ganin hakan ba zai iya zame miki matsala ba? Matsala akan menene? Idan sarki ya ji labarin wannan neman sanda zaki. Insha Allah hakan ba zai zama mun matsala ba. Zan shirya hakan. Allah Allah tabbatar muna da alkhairi. Allah salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Sani yaro. An ce mun tafiya za ka za ka bar garin. Gaskiya ne zan bar garin ku yau insha Allah. Bawan Allah bawan Allah bawan Allah. Na so a ce ka zauna tare da mu don na amfana da nasiha da kai mu. Yanzu an kara min jari a gida sakamakon nuna musu da laibanci ne. Yanzu za ka an sai min akuya. Akuyan ma ta yi wuyan. Babu dama an zauna tare da ku. Ina fata dai za ka ci gaba da ɗaukar nasihar da ne maka. Mm. To ga tsaraba na kama. To amma ba ka tsoron kar kuma jarin kai kare ba matsala ai ana min addu'a a gida to alhamdulillah na ji daɗi kuma zan ƙara maka mafi karancin abin da Allah yake ya bawa idan ya abin alkhairi shine ba bashi lada goma ko abin da Allah ya ga dama ya bayar ya danganta da girman kyautar a gurin Allah subhanahu wataala ba kankanta Allah yake duba ba ko koyawanta a ikhlasi na cikin zuciya na ji daɗi sosai ina fata za ka ci gaba da koyar da yara 'yan uwanka nasiha da ne maka da kuma tarbiyya ɓangaren abin da ya shafi biyayya ga iyaye duka wanda ya biyayya ga iyayensa tun daga ƙuruciya har zuwa girma a rayuwarsa ba zai taɓe ba kuma zai ta yin gaba insha Allahu ba zai samu baƙin ciki ba a rayuwarsa Allah ya maka albarka Allah ya albarkaci rayuwarka Allah ya sa ka zamo alkhairi ga iyayenka da duniyar musulunci baki ɗaya na gode wassalamu alaikum rahmatullahi أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق Allah ina neman tsarinka da kalmomin ka cikakku daga sharrin duk abin da ka halitta. Matuƙar ka yadda Allah shi ne mahaliccin komai, to wannan addu'a ta ishi dukkanin musulmin da yarda da Allah, ya shiga ko'ina ba tare da wani abu ya cutar da shi ba. matuƙar ya karanta ta bisa yaƙini daga cikin ababen halitta dabbobi ko ƙwari ko mutum ko aljan babu abin da zai tasiri a kanka ko gida za a tare sabo aka karanta wannan addu'a ta isa wallahu alam bawan adda bawan adda albishir na zo maka da shi ba na san albishir ɗinki domin na san ba alheri ba ne ba saboda cewa zaki zaki gaya min gaskiya ni kuma ba na santa saboda na fi ki sanin gaskiya tun kafin a haife ki to wannan dai za ka so ka ji domin abin da ya shafi iyalanka ne to sai luba ta bi wannan bawan allah da ka kora ta bi shi wani bawan Allah wannan bawan Allah da ya zo gare ƙasa aka fita da shi bawan Allah bawan Allah bawan Allah ko da za ta bi shi sai tafiyan da ya kai tsawon birnin sun ni zan yi farin ciki da hakan sai duban tawa warai ma kuwa to na tabbata rayuwan rayuwanta da shi sai ya fi alkhairi fiye da zaman gidan ubanta domin gani ɗaya taktai mishi a rayuwa ta amfana da abin da ba ta taɓa zaton za ta amfana da shi ba a rayuwanta domin ta samu ilimin da na tabbata mahaifinta ba zai samu mata shi ba a rayuwa kuma ba zai taɓa nemo mata wanda zai samu mata wannan ilimin ba a rayuwa domin na tabbata tunaninka yadda ka aure ni a doron zalunci ita ma wani azzalumin za ka aurawa wanda jahili ne bai san Allah ba ita ko mace matuƙar ta rayu a ƙarƙashin jahili to ta yi asara a rayuwar domin ba ta da wanda zai ɗora ta a hanya tunda mace mai rauni ce to ba za ta yiwu ba ya kirawo kansa da suna bawan Allah amma da shigowarsa garin nan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 yau sallu amma ga dai sallama kika nan da yafi to me zan ce sai ki assalamu alaikum wa rahmatullah to na gode Wa salam wa rahmatullah wa barakatu. Na ga kaman kai ba Gaskiya ne. To me kake a nan? To ni hanya ce ta biyo da ni gaskiya shi ne na ɗanya da zango a nan zan ci abinci na karatu. In lokacin sallah in ne kuma sai na ƙara gaba insha Allah. Ko kana buƙatar wani taimako ne? To yanzu dai gaskiya ba na buƙata. Na gode sosai. To ni anan nake. ko da kana buƙatar wani taimako za ka iya yin magana. Bawan adda, bawan adda, bawan adda, adda, bawan adda. bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah mu ga wannan bawan Allah ba to ni ba ma wannan ba yanzu idan muka kama bawan Allah nan muka kai shi fada me kake tunanin sarki zai masa me ku kake tunanin zai masa hukunci kawai zai yanke masa mu ma mu huta da wannan wahalar ni fa yanzu na fara wasu wasi akan wannan al'amari idan ka tsaya ka saurari maganar da bawan Allah nan yake yi a fada akwai ƙanshin gaskiya a ciki mu ne ba mu da gaskiya yau karfa ka manta ba ka fidda wani sarki da ya wuce wannan sarkin namu don haka ka bi umarninsa kawai yawwa kaga tafiya ta na ce na ce mai martaba ya aiki ka zo ka tsaya a nan gurin ba huta ne ba wai nazari ne musu ja zami da kai ja in ja zami da kai maza kama gaban ka ka tafi nan nake so daga kai ka je ka nemo ban Allah nan maza maza ka tafi ka tafi kai aiki ah sarki ya kuna neman ku gano mun lafata sai ma na gaji aikin ban Allah nan ba karewa yake ba kullun aiki a ce tun safe muna neman mutum guda kawai saboda mutum guda ka raba mu da zama gurin iyalinmu inda ba dan na yi tarwatsu na tarwatsa iyalin nan ba ni ma da ba zan samu in zauna in huta ba tun safa abu ɗaya nake yi to da gano wani fata su ni ma su ce ba aikin nake ba aiki aiki aiki aiki ba aikin Allah ba amma an zo an an an raba mu da iyali muna muna ta abun nan sai faman wahala muke wani abin ki da ke sha matsayin kaddara amma ki kokari ki ga cewa kin ƙara ba kanki kariya a gaba ta hanyar kiyaye dokokin Allah da kuma addu'o'i kamar yadda shari'a ta tanada. a yanayin da yake ciki babu wahala shi shidanu za su iya buge ki so da baki da tsari duk mace idan tana cikin wannan yanayi na al'ada to komai zai iya faruwa da ita da haka ya kamata ki kiyaye musamman duba da irin yanayin shigar da kike kuma a yanda na fahimce ki kina da kishin addinin ki ya kamata a ce shigar ki ba irin haka take ba ya kamata ki ɓoye surar da Allah ya miki in Allah ya da hakan shi ma zai da taimaka ya ƙara baki kariya a rayuwarki Allah kuma ya kare faruwar hakan a nan gaba na gode sosai kuma insha Allahu zan yi ƙoƙarin haka amma ina son kai min wani alƙawari. na ba za ka bar cikin garin nan ba Cewa ki yi haƙuri ba zan miki wannan alƙawarin ba gaskiya saboda hanyar ce ta biyo da ni kuma Allah ya haɗa mu kamar yadda mahaifin ke umarni da cewa in fita in bar kasarsa wajibi ne saboda ita ma biyayya ga shugabanni yana daga cikin abin da shari'a ta tanada Matukar ba saba doka ba don haka ki hakuri zan tafi amma inda rabon ganawa wata rana Allah zai saki haɗa mu duk abin da yake da bukata daga gare ni insha Allah ko ina ina inda ya sakon ki ya je gare ni zan bada amsa da daidai sani na ban san ka ba ban taɓa ganin ka ba amma ran da na fara ganin ka sai da ka amfane ni da abin da zai amfane ni har ƙarshen rayuwata don Allah ina son ka min wannan alfarmar idan har zan ci gaba da rayuwa da kai to na san zan amfana da kai sosai bawan adda bawan adda. tsaya na ce tsaya in fita daga motar nan ah, me ya zafi haka